Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Bismillah Rahman Rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya. Inda muke karanta muku littafin auren Jidda wallafar Amina Slimzi. Hawaye ne ya gama cika filan Jidda duk juyi idan ta yi bakin ciki ke lullube ta na taban da ramla ta bar mata a cikin zuciyarta. Babbar damuwar ta bai wuce yanda take jin wani abu a zuciyarta ba musamman yanda take yawan faduwar gaba. Tun dawarta daga gidansa Zainab me hakan yake nufi? Wayar da ta janyo daga gefen ta ta share hawayenta ta kira Abida a waya. Bacci mai nauyi Abida ke yi lokacin da wayarta ta soma ringin. Ɗauka ta yi da faɗin Hello Abla, lafiya na ji kina kira na da wannan daren? Shigar kuka jidda ke yi ta ce babu komai Abida, zuciyata tana cikin kunci. Kar da ki ce mun kina kunci ne saboda kin ji aminiyar ki ta angwance da mijinki. To ki kwantar da hankalinki domin auren bai yi wani armashi ba. Bilal shi ma juyi yayi ya kalla agogo karfe biyu na dare babu alamar bacci a idansa. Yau kimanin wata kenan bai ji muryar jidda ba. Take zuciyarsa ke raya masa ya kira ta. Wata zuciyar tana masa gargaɗin momi na kada ya kuskure ya kira ta ko ya yi mata maganar soyayya don aure zai haramta a gare su. Ajiyar zuciya ya sauke tare da faɗin I need to hear her voice ko da ba zan ce mata komai ba zan kira ta ta ɗauka ko hello ne ta faɗa ya furta tare da jan numfashi ƙaramar wayarsa da sabon sim ɗinsa ke ciki ya daddana lambobin ta yi dailin abin mamaki call waiting miƙewa ya yi ya zauna ya kalla agogo ita ko jidda jin waya ta shigo wayarta ya sa ta duba agogo ta ɗan dubi wayar ta ga bakwar namba sai ta mai da wayar kunnenta ta ci gaba da waya da abida bugun zuciyar bilal ne ya tsananta ta ke ji wani irin kishi ya taso masa da wa take waya wannan dare kansa ya sara masa na nan da nan ya so mai masa wannan mahaukacin ciwon da yake yi masa idan yana cikin damuwa ko bacin rai rike kansa ya yi ya watsar da wayar a gefe ya rufe idanuwansa saboda duhu da yake gani ya kwantar da kansa akan filo ita tana gama wayar ta dubi nambar gaban ta ya faɗi ta tambayi kanta wa yake kira na da wannan daren haka hannun tana rawa ta yi dailin wayar yana kallon wayar na haske ya ga nambar ta ce ya yi ƙuri da jajayen idanuwansa yana kallon wayar amma ya kasa sa hannu ya ɗauka hawaye ne kawai ke zariya idanuwansa washe gari misalin karfe goma sha ɗaya na rana zi ce ta gama breakfast ta fito daga kicin da kuloli sai gumi take yi ya sayir ne ya taɓe baki tare da faɗin mata fa sun yi aiki dubiyan da kike gumi don Allah maza je ki yi wanka hararar sa ammi ta yi ta ce ba na son wulaƙanci ka ji ko me kake nufi da hakan gumtse baki ya yi ba tare da ya ce komai ba ina Bilal ya fito a yi breakfast Sagir ya ce ammi Bilal ba shi da lafiya ciwon kai mai tsanani yake fama da shi yanzu haka na baro shi a kwance ina lillahi wa inna ilaihi raji'un shine Sagir tun fitowar haka baka sanar min ba kai amma gaskiya kai shashasha ne wallahi mikewa ta yi ta nufi bangaren su zai ta rufa mata baya yana kwance idansa a rufe suka turo kofar ɗakin hannu ammi ta sa ta kunna wutar ɗakin ta cikin idansa ya ga alamar haske a hankali yake buɗe idanuwansa har ya sauke su akan ammi da zai da ke tsaye sannu bilal ya jikin naka muke muka ciwo yanzu dafe kai yayi cikin jin ciwo yace ammi kai na ke ciwo sosai ko gani da kyar nake yi don Allah ki kira mun momi ba za a kira ta a tada mata da hankali ba Bilal yanzu bari a kawo maka breakfast ka ci sai mu je asibiti kallon zai ammi ta yi wadda idan ta sun kada kamar za ta yi kuka tausayinsa ya kama ta ta ce je ki kawo masa breakfast ɗinsa nan ya samu ya ci wani abu ya ɗan sha magani sai mu je asibiti bata ko amsa ba ta fice da sauri don aiwatar da umarnin ammi Ramla kuwa kwance take a doguwar kujera ta sauya kaya ta yi wanka kallon TV take yi amma hankalinta yana wajensa mamaki take yi yadda ya tafi aiki sakamakon yau Monday ko tashin ta bai yi ba jiya fa aka ɗaura musu aure. Bata gama tunani ba ya kira wayar ta cikin sauri ta ɗauka. Muryar ta na rawa ta ce my dear ina ka tafi na tashi ban ganka ba. Cike da shagaba ta yi maganar. Eh na je aiki ne na ga kina bacci shi yasa ban tashe ki ba amma na san kin ga breakfast akan dining ko umma ce ta aiko driver ya kawo. Bata ko ta kan abin da yake cewa ba ta ce, amma ba a baka hutu a wajen aiki ba ne, na ga yau fawa shekarun ranar aurenmu ne, kuma ina buƙatar kasancewa da kai. Shiru ya yi yana sauraron ta, kamar ba zai ce komai ba, har ta cire rai zai yi magana ya ce, amma dai kin san na faɗa miki ba na haɗa komai da aiki na ko? Me yasa kike tambaya ta wannan tambayar? Bayan kuma kin san manyan mu daga headquarter Abuja suna garin nan, ba su gama duba wurare ba. Yanda yayi maganar yasa ta ce ka yi haƙuri shikenan, muryar ta na shaƙewa cikin zafin amsar da ya bata. bai ko damu da yadda ta yi maganar ba ya ce ba na so ki so mai min korafi tun daga yanzu don za mu saba ni da ke ina fata kin fahimta ko jinjina kai ta yi kamar yana ganinta ya ce amma insha Allah zan dawo da wuri oke ta ce ba tare da ya ce komai ba ya kashe wayarsa sallamar surmaisa ce ta yi daidai da ajiye wayarsa hannuwan su rike da kuloli masu tsadar gaske shiru ta yi tana kallon su wani irin abu ne ya tokare mata wuya hakan ya sa ko sallamar tasu ma ta kasa amsawa Gefen ta duka suka yi mazauni an taramla amarya Hajiya, ya dai, baki ji muna sallama ba ne? Romaisa ta yi tambayar tana riko hannunta. Sorry, ina jin ku, barkan ku da zuwa. Kalan juna suka yi ganin yadda ta amsa musu. Ba su damu ba, yasa suka haɗa baki da faɗin. Barka dai amaryar yayanmu, muna ta murna zuwa mu ganki domin gida ya zama namu. Mina ta buga tsalle ta fada kujera. Ke Mina, me haka kike ihu kamar ba mace ba? Idan kika karya kujerar fa, ta fada a dakile tana kallon Mina ido cikin ido. Sorry Aunty Ramla, suka hada baki wajen fadan haka. Dukkanin su shiru suka yi na dan lokaci, kafin Ramla ta numfasa ta ce ya maman naku. Lafiya kalau Umma ta ce tana gaishe ki kafin ta zo ganin yarta. Ta ce, "Mm, ai Allah sarki." Ramla ta ba su amsa tana kokarin daukar remote. Mina, je ki kitchen ki miƙo min plate in zuba abinci. Ramlan ta ba wa Mina oda tana yana ƙoƙarin canja channel ɗin TV. Sam dukkaninsu ba su ji daɗin yanayin antin nasu ba. A tare suka tafi kicin ɗin ta taɓe baki tare da furta, na ga kashin awaki ma ƙarewar haɗin kai. Me kika ce anti suka haɗa baki wajen faɗin haka, girgiza kai ta yi alamun babu komai. A kicin Rumaisa ta kasa haƙuri ta ce Mina me aka yi wa anti Ramla ne, ki duba yadda take magana kamar wata sarauniya. Kin san amare da mulki kyale ta kawai, kila ba ta jin daɗin garin ne. Mina ta ɗauki plate suka fito a tare, suka tarar da Ramla inda suka barta. Ga plate ɗin ngan charam Bata ko kalle ta ba cike da isa ta ce zuba min idan ki ne ai zaki zuba masa ko ba su kawo komai ba suka yi dariya. Ya tsina fuska kawai ta yi a ran da ta ce ba zan bari ku raina ni ba dan ni ba jidda ba ce. A falo suke zaune dukkaninsu bayan sun dawo daga asibiti Bilal ne makale da waya cikin damuwa mominsa ta ce Bilal ka faɗa min damuwar da ta tayar maka da ciwon kanka kada ka ɓoye mu Idanuwansa ne suka cicciko da hawaye ga kansa da ke sarawa da ƙyar magana ƙasa-ƙasa kamar wanda baya so ya ce momi komi babu komai kawai da ya zuciya ta ce take yawan tunani tausayin Bilal ne ya kama ta ta sani yana buƙatar sa a kusa da ita amma ba ta da yanda za ta yi sai dai dole ne ta yi wani abu a kai ta ce ka yi haƙuri Bilal ka daina damuwa idan kana son kwanciyar hankali na da zaman lafiya ta nema dan in har baka da lafiya to nima ba ni da kwanciyar hankali cije baki ya ce okay momi mi magana an jima kin ji ina dan jin ciwon kan har yanzu to shikenan ka gaida maman naka da yan uwanka ta kashe wayar Ammi ta tashi ta bar falon Zai kuwa tana sa tana masa wani kallo mai cike da sakonni. Gaba ɗaya cikin tashin hankali take don har ɓoyewa ta yi ɗazu ta yi hawaye. Ta ce yaya sannu yaya jikin naka ya ce da sauƙi tambayar su take yi kamar za ta yi kuka. Kasa gana ma ya yi sai ɗaga masa hannu da ya yi alamar kar ta damu. Ɗan kifa kansa ya yi kan kujera ya lumshe idanuwansa. Gwaggwa ce ta ga da ta fito da gyale ta ce a'a gidan su aminiyar za a je ne yau ba a ganta ba. Eh gwaggo zan je in duba ta don na san halin Zainaba. Tana shigowa gobe sai ta yi min gori ta ce ban je na ga lafiyar ba, kuma ban ganta ba, kin san mutuniyar tawa. Dariya goggo ta ce kun fa kusa, ta ce gwaggo ina Nafisa ne. Sun fita da Fatima sun je salon kina bacci. Bata fuska ta ce ni ma ina son fa zuwa in wanke kai. Gobe ke da Zainab sai ku je ta raka ki ko? To shikenan gwaggo sai na dawo. Ita ko Zainab ta Sabilal ta yi a gaba, ta yi kuri da idanu tana kallon yadda ya limshe idanuwansa. Gashin girarsa sun kwanta lip-lip. Ta kwanta kalmin jidda ya sa Zainab mai da hankalinta a kofar ɗaki. ɗakin. Tana buɗe labule kamshinta ya gauraye ɗakin Hakan ya sa bugun zuciyar Bilal ya tsananta. Me yake shirin faruwa da shi ne da kamshin jidda ke bibiyarsa, ko dai ita ce, sallama ta yi cikin muryarta mai sanyi, da sauri ya buɗe ido suka yi ido hudu, ya miƙe zumbur kamar mahaukaci ya ce, ita ce, suna haɗa ido da shi ta dafe kirji ta juya ta runtuma a guje. Zainab ta yi saurin bin bayanta a guje, ko kafin Zainab ta fita sai kawai ta ji ƙarar rufe gate ɗin da jidda ta yi. Gogo tana zaune a kujerar roba a harabar gidan tana karanta hisnan Muslim, da Nafisa da Anti Fatima sun suna zaune gefenta da yaran anti Fatima. Jira ta turo gate a guje ta shigo ta ruga da gudu ta cikin gida. A firgice Nafisa ta miƙe tana faɗin lafiya menene ya faru Abla ke ke Jidda ke da waye haka menene ya faru? Gogo cikin tashin hankali take tambayar Jidda tana ƙoƙarin miƙewa daga kujerar. Kalan juna Nafisa da Fatima suka yi. Suna ƙoƙarin ɗunguma su yi cikin gida sai ga Zainab ta shigo tana sauke numfashi. Dakatar da ita gwaggo ta yi ta hanyar saurin tambayar ta. Ke Zainabu me ke faruwa ne? Naga ƙawarki ta shigo ta shige cikin gida a guje ke ma ga kikin shigo kina haki. Dafe kirji Zainab ta yi tana sauke numfashi cikin damuwa ta ce, wallahi goggo, ni ma ban sani ba. Ta shigo cikin gidanmu muna zaune a falo, tana shigowa ta runtuma a guje kamar wadda ta yi gamo da dodo ko mugun gani. Gaban goggo ne yanke ya faɗi cike da ɗimaucewa ta so salati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asha, Allah ya rafa min asiri yarinyar nan ba gamo da aljanin la'asar ta yi ba. Fatima ta sa dariya ta ce goggo akwai aljanin la'asar ne? wallahi kin bani dariyar da ban shirya ba mu dai je ciki mu ji menene ya saka ta shigowa gida a guje kamar an biyo ta cikin sanyin jiki gogo ta sake duban Zainab ta ce kin tabbatar ba wani abu kike boye min ba dan Allah ki sanar da ni gaskiya wallahi gogo gaskiyar kenan ban sani ba ni ma cikin damuwa Zainab din ta yi magana tana kallon hanyar da za ta sada ta da falon gidan a tare suka rankaya suka yi cikin gida ta wata siririyar hanya suka bi suka bullo ta babbar kofar falon tun daga kofar falon gidan suke joshe shekar kukan jidda ta cikin tashin hankali goggo ta nufi cikin ɗakin da take ta cikin falon. Kwance take ta kifa ciki ta dukunkune a cikin bargo ta ɗora filo a kanta tana faman kuka. Dukkanin su gadan suka nufa cikin ɗimuwa. Goggo ta ce lafiya ko jidda menene haka me ke faruwa me kika gani kika zo nan kina ɓuya ko wani abin tsoro kika gani ki sanar da ni dan Allah. Hannu Fatima ta sa ta yaye bargon ta cire filon sai ga fuskar ta yi jajir hawaye ya cika mata fuska. ta bota Fatima ta yi tana ƙoƙarin tallafo ta tashi duk da ki faɗa min me ke damun ki? menene ya faru in hmm? me kika gani jingina Zainaba ta yi da jikin bangon ɗakin tana kallon Jidda tana son gano wani abu gabanta ne ya tsananta faɗuwa lokacin da ta tuna da amsa kowar yaya Bilal da ya ce ita ce da ƙarfi to ita cewa menene tsakanin su dama ya santa ne gabanta ne ya ci gaba da faduwa mikewa ji da ta yi ta zauna tana kokarin share hawayenta zama gwaggo ta yi ta ce faɗa min jidda na menene ke damin ki in yar gwaggo me kika haɗu da shi ko in yi miki addu'a ne a idan ki girgiza kai ji da ta yi cikin kuka ta ce ni dai sai kuma ta girgiza kai ta ce babu komai gwaggo ya zaki ce babu komai kin tada mana da hankali ki sanar da mu me ke damin ki mana Fatima ta amshe maganar girgiza kai ta yi lokacin da ta ɗago ƙwayar idanuwanta ta ɗora su a kan Zainab ta rintse idanta wani takaici take ji ta sanadiyar ta ne yau ta kai kanta inda ta ga Bilal ta sake cewa ni ba komai kallon Zainab Fatima da Goggo suka yi ganin yadda Jidda ta yi da ta kalle ta suka haɗa baki da cewa kada ki ɓoye mana komai Zainabu ki sanar mana da abin da ya faru kawai saboda yanayin Jidda na nuna kamar kin sani cije leɓe Zainab ta yi gabanta na dukan uku uku ko dai Bilal ya san Jidda da alaƙar soyayya tsakaninsu ne tambayar kanta take yi gwaggo ta ƙara katse ta da faɗin kin yi shiru a sanyaye Zainab ta soma faɗin gwaggo abin da na sani shine jidda ta same mu a falo da bakon gidanmu dan ba shi da lafiya ma tana shigowa kuma naga sun haɗa idanu sai ta juyo a guje wallahi ban san komai ba kawai dai abin da zan yi recalling shine da na biyo ta shi ma na ji yana faɗin cewa ita ce aiko kukan jidda ya tsananta yayin da gwaggo da Fatima suka kalli juna cikin damuwa dukkaninsu sannan suka tsara mata ido yadda take kuka ammi kuwa fitowa ta yi daga ɗaki a guje jiyo muryar Bilal a tsaye ta same shi jikin kofa yana ta maganganu hannunsa dafe da kansa me yasa zaki gudu baki tsaya na ganke ba jidda ki tsaya dan Allah in kalli kyakkyawar fuskar ki ko zan samu sassauci a zuciyata ina jin ciwo sosai rashin ganin ki ba zan iya farta miki kalmar so ko aure ba dan na san zaki iya haramta a gare ni abinda kawai ammi ta ji dan ja da baya ta yi dan ba karamin firgici ta yi ba da yanayin nasa hawaye wani na bin wani ta gani kwance a fuskar Bilal dafa kafadarsa ta tare da ko hannunsa ta ce zo mu je Bilal zo mu je ka sanar min wannan samba na menene kake yi idan ba kunne na ba to tabbas na ji wasu zantuka a bakinka masu kama da kana son wata amma kana wa kanka gargadin ba za ka faɗa mata ba shin wace ce ta karasa maganar tana kokarin zaunar da shi a kujera kallon ammi yayi ya kasa farta komai banda kallonta da yake yi fuskar ta na sauya masa zuwa ta jidda hakan ya sa ya ƙara kafe ta da ido wanda har sai da ta tsorata gaban ta na dan faduwa ta sa hannu ta yi masa waving sannan idanuwansa ya motsa ya dai bilal me ke faruwa ka sanar da ni faɗa min wace ce zan nemo maka aurenta ba za ta haramta a gare ka ba ko wace ce idan har ta gida ce to ta zama mallakin ka limshe ido yayi zafafan hawa yana ƙara sauka a idanuwansa ai kuwa bugun zuciyarta ne ya tsananta ta ƙosa ta ji bilal na son zainab ɗinta idan kuwa haka ne sai ta fi kowa farin ciki idan ko ba zainab ba ce to za ta yi baƙin ciki kuma za ta yi ƙoƙarin nema masa farin cikinsa walida kanwar zai tana laɓe jikin labule tana sauraron su zuciyarta ta kamar ta fasa kirjinta ta fito saboda bugu fatanta ɗaya Bilal ya respondin da Zainab yake so kalle kalle Bilal yake yi kafin ya juyo ya riko hannun Ammi sosai ya ce Ammi ina son ta sosai wallahi soyayyar ta ita ce za ta yi ajali na matukan na rasa ta gashi zuciya ta na yi min barazana da kasa jurewa har sai na furta na jawo wa kaina girgiza Bilal Ammi ta ce iso ke my son faɗa min wace ce kake son ta ni kuma zan yi ƙoƙarin nema maka soyayyar ta limshe ido yayi ya ƙara buɗewa ya damke hannun Ammi jikinsa na rawa ya ce, Ammi, don Allah kada ki sanarwa kowa, ya zama sirri tsakanina da ke kin ji Amina. Gyaɗa masa kai ta yi gaba ki ɗaya tausayinsa ya lullube ta. Ta ce, Insha Allahu Bilal, baka da uwar da ta fi ni, don mahaifiyarka haifarka kawai ta yi. Ammi ina son jidda, ina matuƙar ƙaunarta, amma da zarar na farta mata a yanzu, to ta haramta a gare ni. Jinjina kai Ammi take yi cike da alhini da damuwa, cikin yanayi na sanyin jiki ta ce, Wace ce jidda? Sun kuyar da kai yayyace kawar zai ce, baƙuwar da Zainab ke zuwa wajenta a makota. Walida da ke tsaye ta dafe kirji ta zaro ido, ta manne da bango. Jidda ta furta a fili a hankali ta gyada kai sannan ta ja da baya ta koma daki. A ina ka santa Bilal har soyayyar ta ta yi maka tsoro da kake ikirarin za ta illata maka zuciya. Murmushin takaici yayi dan Ammi ta san komai ba, ta dai san cewar sun samu matsala da abbansa ne ya Nan ya kwashe mata komai dangane da Jidda bai boye mata komai ba, har da dalilin da yasa ya neme ta a lokacin. Sannan ya ɗora da faɗin Ammi yanzu ta tsane ni ko gani na ba ta sanye dan zargi na take da ni ne na kashe mata aure ajiyar zuciya ammi ta yi tace tabdijan babbar magana kenan wai dan sanda ya ga gawar soja amma abin da nake so da kai ka kwantar da hankalinka zafin mutuwar aure ce da kuma tana ganin kana sane da gangan kai hakan dan kashe mata aure na san ta inda zan bullo duk da ba a neman aure cikin idda dan haramun ne amma ka bar komai a hannuna kaji ba dai ka ce kana son ta ba daidai nan Zainab ta shigo falon cikin rashin kuzari sai dai ta ji lokacin da Ammi ke tambayar Bilal din ba dai yana son ta ba kuma ta ga lokacin da ya gyaɗa wa ammi kai wace ce yake so ko dai ita ce wadda yake so mafarkinta da burinta na gab da cika wuce su ta yi ba tare ta ce musu komai ba ammi a fakaice ta kalli zai ta girgiza kai don ta rade da fahimtar 'yar tata tana son bilal tun zuwan zuwansa tashi ka je ka yi sallah kaji a dawo a ci abinci sai a sha magani miƙewa ya da ƙyar yake taka kafarsa sa yana sashen su bin su ta yi da wani irin kallo mai cike da tausayawa ta kaɗa kai kawai ita ko ramla a wanka ta tsala ta sha wata doguwar riga da ta siya cikin kayan da aka kawo mata daga gida da yamma. Ta ciro ta sanya ta iya gwiwarta, sai da ta yi sallah sannan ta fito, fuskar ta sai shaƙi take yi, bakinta kuwa tamkara na aka yi kamfanin jan baki. Wanda ya matukar ɗaukar fuskar ta, surumaisa suna falon ta fito, fuskar ta ɗan ɗaure ta kalli agogo. sannan ta dube su dukkaninsu ita suke kallo yadda ta yi matakar kyau kasa haƙuri mina ta yi ta ce kai anta amarya kin yi kyau sosai irin wannan gayu haka ba kamar waccan jakar jidda ba da ba ta saka ƙananan kaya gwasale ta ramla ta yi ta ce ban tambaye ki ba ba na son jin suna mai kama da jidda a bakin ku dan nan ba gidanta ba ne gidan ramla ne kun ji ko am na ce ba kwa sallah ne kuka tsara wa tv idanu kamar wasu ƙauyawa ai sai a tashi a yi sallah ko a yi haramar tafiya gida dan na ga yamma ta yi cikin yar fara'a romance ta ce ai Ai mun saba idan muka zo gidan nan yayanmu shi ke mai da mu gida idan ya dawo daga aiki tare da matarsa. Kin ga yau ma sai ya kai mu sai ki gaida umma ko? Kujera ta ne ma ta zauna sannan ta dube su a wulakanci ta ce a wancan gwamnatin na jidda kenan amma ba a gwamnati na ba. Ku tashi ku yi sallah ku kira direban ku ya zo ya tafi da ku gida Don akwai hadari ina buƙatar keɓewa da mijina. Tabdijan abin da Mina ta faɗa kenan a ranta sai yanzu ne ta fahimci dukkan abin da Ramla ke yi musu tun da rana to tana sane. Mina kasantuwar tana da zuciya ta ɗan shaka ta miƙe ta zari galanta. ta shiru mai sa mu shirya mu tafi sai mu hauna napep. a amina mu kira shu'aibu driver ya zo ya tafi da mu kawai dai mu yi sallar mina girgiza kai ta ta ce ba zan yi sallah ba gaskiya idan na je gida na yi idan za ki yi ki zo mu tafi ko kin manta shu'aibu ya bar kwana a gida kuma kin san yanzu ya rade da wucewa gida romesa shigewa ta yi ta ɗauro alwala ta yi sallah a falon ramla kuwa kanta na kan tv amma hankalinta na wajen su Dan ta ƙosa su tafi aiko tana idarwa kamar an tsunguli na ta miƙe ta ce antinmu sai an jima daga inda take zaune ta ce mu jima da yawa a gaida Umar suka fice kawai ta ja tsaki sauri sauri suke yi su kai titi Romes ta ce amma me yasa kika dage mu tafi ne Mina gashi nan mun fito muna kwasar kafa ba tare ta ko kallon Rumaisa ba ta yi banza da ita can kamar an tsikari Mina ta ce hala baki ga rainin wayen da take yi mana ba da farko na dauka kawai mood ɗinta ne a haka amma daga baya na fahimci kora da hali take mana Niko na ga ba halinta haka yake ba ko dai yayi ne yayi mata wani abu tsaki Mina ta ja ta ce ce su ta shafa. Abdallah ne ya shigo rataye da jakar laptop ɗinsa da suit ɗinsa a hannu. Kallo ɗaya za ka yi masa ƙwayar idanuwansa da suka yi jajir ka hango tsantsar gajiya da bacci. Cin karyaraya da kisa ramla ta miƙe ta amshi jakar hannunsa. Barka da zuwa mai diye. Ƙoƙarin zare takalmansa yake yi daga tsaye ya miƙa mata jakar tare faɗin barkan ki. Ya zaman gida. Fari ta yi da ido ta ce gashi nan muna ta yi. Ko da yake sun sa ai sun zo sun ɗebe miki kewa ko da muka yi magana da umma ma take cewa za su rinka zuwa har ki saba. Ya dire takalmansa ya yi gaba ta bayansa tab nijan abin da ta farta kenan a ranta waige waige ya ce ina suke ina ta sauri in zo gida mu ci abinci sai mu kai su gida ko zaro ido ramla ta yi cikin nuna damuwa da mamaki ta ce au dama sun san kai ne kake kai su gida kenan suka sa ni a gaba wai za su tafi sun gaji kar ka so ka ga yadda muka yi da yaran nan wallahi cikin fusata ya ce amma zan ci wa yaran nan mutunci yanzu zuwan ki ne za su canja yadda muke yi da su ko ko wani munafurcin suke son haɗawa kuma taɓe baki ramla ta yi ta ce ka san 'yan mata да. musamman yadda suka ga sun girma ni dai na ga mina ta yi waya shine suka ce za su tafi na yi ta fama da su suka ki kwafa Abdullahi ya yi ransa a ɓace ya ce aiki nake yi ban ƙarasa ba ma saboda na san suna nan da ba yanzu zan shigo gidan ba wallahi shi yasa na zo da laptop ɗina gida to mu je ka yi wanka na san ka gaji aiki kuma ai da na koma sai mu riƙa yi tare ko Wata harara ya watsa mata wadda bata san dalilin hararar ba ya yi gaba kawai abinsa da ta tsaya tana tunani daga baya kuma ta ga tsayuwar ba za ta yi ba sai kawai